Majalisar Dokokin Jihar Filato ta ƙara watanni shida wa kujerar shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar don gudanar da garan bawul wa dokokin zaben ƙananan hukumomi a jihar. Mataimakin kakakin Majalisar Dokokin Jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi ya ce sun gano kurakurai da dama a kundin dokar da ta ba da damar gudanar da zaben ƙananan hukumomi da gwamnatin da ta shuɗe ta aiwatar. Hakki ne a dokar Najeriya mu majalisar jiha mu muke da hurumin yin dokoki ma kananan hukumomi so mu da muka zo a wannan majalisa mun samu dokoki guda biyu ne da ake aiki da shi doka na karamar hukuma na alif dubu biyu da uku da kuma na alif dubu biyu da bakwai to sai muka ce bari mu haɗa dokokin nan biyu mu mai da su ɗaya mu kuma masu kuskurima domin a samu dokan kananan hukumomi ɗaya doka na biyu shine na hukumar zaɓe wanda gwamna ya tura mana za mu mata kuskurima domin mu ga an yi doka a hukumar zaɓe wadda ita hukumar hukumar zaɓe ba ta da ‘yancin yin zaɓen da jama'a ba za su amince da shi ba. Muna son mu yi dokan da gwamna bai da hurumin fita ya ce an rusa zaɓe abinda mutane suka zaɓa shi ne za a fito a gaya musu. To idan wa'annan dokoki biyu na gaban mu a majalisa dole ne mu nema lokaci kamar daga yanzu zuwa wata shida. Wata uku na farko mu tabbatar da mun gama kuskurima wa dokokin nan guda biyu in mun yi haka cikin watanni uku na farko watanni uku na baya zai ba da dama wa ita hukumar zaɓe duk shirye-shiryen da za ta yi ta yi don ta bada notice na zaɓe wa mutane. Doka ne wadda za ta ƙare yancin mutane ba yancin gwamnati ba. Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato kenan Yusuf Adamu Gagdi. To sai dai jama'ar jihar da dama sun nuna rashin gamsuwarsu da dalilan da majalisar dokokin ta bayar. Madam Jummai Madaki wata 'yar siyasa ce a jihar ta Filato. Na abin ji daɗin wannan ba, an kara lokaci ne na ɓata lokaci. Domin ya mai da mu baya, domin ana ce in aka yi ba za a ci zabe ba, dan yana ce in za ka yi ni zan ci zabe to cikin wannan ribribin shine kuma kai wannan extension din to da rabon bayan wata shida za sake wani wata shida ai gwamnatin local government tana karkashin house of assembly sai abin da suka ga dama in yau suka ce ma shekara za su yi gyara shi dokokin ya zama musu haka ki je local government din ki gani ni ma zan ce ma gizo gizo ya rufe wasu offices domin ba ayyuka sai dai a kawo a ba su nasu su biya salaries shikenan shekara mai zuwa kuma ina kan Najeriya ana shirin zabe waje zuna wani local government elections shi ko Alhaji Jamilu Baba wani kusa ne a jami'ar APC a jihar Plateau ina jan hankali da shi gwamnan jihar Plateau ya tsaya tsayin daka ya ga an tabbatar an yi wannan zaben sabila da kin yin zaɓe a ƙananan hukumomi illa ne a demokradiyya to ina mai bashi shawara ya tabbatar cewa ya gudanar da wannan zaben a ƙananan hukumomi na jihar Filato kamar yadda ya alkawari cewa zai gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin jihar Filato guda goma sha bakwai. To sai dai mataimakin shugaban majalisar dokokin na jihar Filato Yusuf Adamu Gagdi ya tabbatar min da cewa za su tabbatar an gudanar da zaben a ƙananan hukumomin jihar. Allah ya da mu a majalisa za mu tabbatar da bayan wata shida nan hukumar zaɓe ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Filato. Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Filato kenan Yusuf Adamu Gagdi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.